الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستمسك بسنته إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نعم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم وجاد أعمى يا halatta wato limancin makaho ko kuma ladanci ko kira sallah na makawo kisanci ya halatta eh, kiran sallah na makawo wa ta'adduduhu kuma ya halatta kiran sallah a yi shi da yawa a nan wajen wato ka kira sallah a ƙara kiran sallah a ƙara kiran sallah a kira shi da yawa misali wa tarattubuhum a ba amma wannan na buƙatar mu in an kira sallah a ƙara yi a ƙara yi kuma masu kiran sallah su a jere suna kiran sallah su jerantu da murya ɗaya suna kiran sallah shi ma duk ya halatta da kullu har zaya ta fila sai dai magariba wajen kuhum shi kullu ala azani da kuma taruwan kowanne ya kan kiran sallah, shi kowa ya taru taruwan su gaba ɗaya amma kowa na kiran sallah ga su ajere wannan yana yin nashi daban murya shi daban wancan ma murya shi daban wannan murya shi daban wannan to ba ga kiran sallah ba to shine fa maganar yaya za a bai kaya ɗaya? aka magana ne na'am wa iqamatu ghairi man azan da kuma iqaman wanda ba shi ya kira sallah ba ya halatta ta da iqaman wanda ba shi ya kira sallah ba wa hikayatuhu qabla da kuma hikayen shi kafin haka wato da kwaikwaye shi wato ya halatta shi wanda ba shi ya kira sallah ba ya tada iqama kama kuma ya halatta shi wato kwaikwaye shi wannan mutumin sai kafin shi kafin kira sallah ya kwaikwayi wancan ya kwaikwayi shi wannan na zuwa shi mai kira sallah ɗin kafin ya tada ya kama ya kwaikwayi mai kira sallah in ana kira sallah wani waje zai iya kwaikwayo sannan ya tada ya kama wa ujratun alaihi da kuma albashi ana biyan albashi ya halatta a biya shi albashi akan kiran sallah din aw ma'a salati ko kuma tare da sallah inda wancan hadisi ya ce wattakil mu'azzinan la ya akuzu ala azanihi ajra ka rigi mai kira sallah wanda baya karban albashi kan kira sallah kama nan ce ya halatta ya kira sallah a biya shi ko kuma tare da sallah ya yi kira sallah kuma ya yi limanci a haɗa guda biyu a biya shi wa kuriha alaiha wato an karhanta wato akan sallah din kawai sallah din kawai a ce a biya shi amma ya haɗa guda biyu to a biya shi ba matsala to a fahimta ne da mutazar wa salamun alaihi kan mulabbin da kuma sallama a gare shi yana kiran sallah a mai sallama kamar kamar mai labbaika labbaika shi ma a mai sallama ya dan zaka ta yi amsa wa ikamatu rakibin eh, shi da abin da ke magana ai amma makarushi an karhanta a kanta kuma an karhanta sallama a gare shi in ya amsa wato ya yi makaruri da kuma mai labbaika da shi ma makaruri da kuma ikaman wanda yake kan dabba wanda yake yana kan dabba misali ya yi ikama da shi ma wannan makaruri an iri da salaki ko mai sake sallansa mai sake wannan wajaza ya halatta mai sake sallah ya tare ikama ka azani kamar kira sallah shi ma zai iya kira sallah wa sannu iqamatun mufrada an so an sunnata iqama mufrada da daya wa sunniya takbiru halik li fardi amma kabbara shi za a yi biyu Allahu akbar Allahu akbar sauran su daɗaya ne an so an wato ga sallar farilla za a iya yin biyu shi kabbara din shi a farilla ake kabbara ake yi wannan Yanzu sunan shi iqama ba a tare iƙama a nafila wa in qada'a ko da ramuwa ne wa sahhat walau turikat amdan ya inganta sallah ko da an bar iƙama da gangan da gangan a bar iqama sallah ta yi a ranar wa ina qamatil mar'atu sirran fa hasan idan mace ta tare iƙama, a boye to abu ne mai kyau وليقم معها أو بعدها بقدر الطاقة mutum zai iya miƙewa tare da iqama lokacin da ake iqama tare da ita an fara tare iqama ya miƙe daidai lokacin a tsaya sai ko kuma bayan haka sai ya bari an gama tare iqama sa'annan zai miƙe gwargwadon iko an gane ku gwargwadon iko sai abin da ya zai iya kina zuwa fahimtar wato kana iya bari an gama tare iqama sa'annan zai kai mi sai ka miƙe ko kuma ka miƙe tare da abin da mu ga wannan mu ga lissafin nan in dai a bai sulmani ne babu laifi a bashi kuɗin ko limanci ko ladanci ko limanci ko kiran sallah in dai gwamnati za ta biya to wannan an taimaka mai ne dan ya tsaya kan aikin shi ba wai ijara ba shi amma mutane su biya shi ne matsala an gani da shi ne matsala shi shi wannan ba a yi ba amma su suke magana wani kakar amshi mutum sallah amma a yanzu da babu gwamnati za biya cire sallah za biya wani aiki wani na za a ɗauke da lura ko za ka abu nan amma za ka ga da ce wata mu'azzinan la ya kudu ala azani bi ajra alƙi amma in dai gwamnati za ta bayar ko ka duba shari'a sun gwamnati bi wannan fa ja'izu sun taimake shi ne akan mu ci gaba da yi kira amma in dai wancan ne kamar ijara aka ɗauke shi wanda za a iya sallama shi ne eh. da biyan shi ne kiran sanin ku idan wani cikin ma sai abu ya liman zai nima shi ya ba da wani abu shi ne kiran sallah ya abu kare kama in gama sai su koyi zo a gidan da sarari ja'ish wa alaikum salam eh a dama ba ta yi ba ba ji sama sun ce amma sun ce ikama ikama ya fi kiran sallah saboda ya munni da sallah sai amma ba ta zo da na'am kamatul فقالت بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم نعم فقالت إن الشيخ من أهل الثروج إن فقالت إن الشيخ من أهل الثروج تذكر شيء ce lallai ينعم yana daga cikin mutanen sai ta ce ka ita lalle wannan tsoho yana daga cikin ko kuma lalle malam yana daga cikin mutanen saruj can gari wani wani gari ne a iraki na'am wa huwa allazi washa shi'r al-mansuj shine wanda ya kawata waƙen nan da aka saka ma fakin dirham fakin sanan da kuzge wannan dirhami irin kuzgewan shahu ta kuzge irin kuzgewan shahu wa mazaqat muzuqat wa marakat muruqat sahmin rashik sai ta fice irin ficewar kibiya wanda yake mai dacewa kibiyar da yake cimma target sai ta fice irin ficewar kibiya mai cimma target fa ga kalbi anna aba zaid huwa nuhuwar mushar sai ya auka cikin raina cewa lalle abu shi shine wanda aka yi ishara zuwa gare shi din nan ina ganin abu zaid wannan malamin ne wata ajjaja kurdi bi musabi wata ajjaja karbi sai bakin ciki na ya huru saboda musiban da ya same shi a idan binazirai a idanuwansa saboda musiban da ya same shi a idanuwansa wa asartu an ufajihi wa unajihi sai na zabi an ufajiyahu wa unaji wa unajiyahu sai na zabi in afka masa in gana da shi bari in afka wa malamin in gana da shi da ya same shi a ajuma oda firasa ki domin domin in jaraba in jaraba iccen nan na firasa na a gare shi in jaraba iccen nan na hasashe na a gare shi cewa lalle malamin ne wama kuntu li asila ilayhi illa bi takhatti riqab jam ban ban kasance zan sadu zuwa gare shi ba sai da ainihin tsallaka wuyan taron jama'a tsallaka wuyan taron jama'a almanhiyya anhu fi shar abinda aka hana a cikin shari'a an hana a cikin masallaci ko kuma cikin abin abinda to lokacin tsallake jama'a haka shiga gaba an hana wa ibtu an yata an yata'azza bi qawm sai na kyamaci mutane su cutu da ni aw yasriya ilayya lawm ko kuma zargi zargi yana su zuwa gare ni na kyamaci zargi yana su zuwa gare ni in nayi haka fa sadaqtu bi makani Eh, sai na tabbata na lizimci inda nake ban rabu da inda nake ba wa ja'altu shafsahu qaida iyali sai na sanya gangan jikinsa wato yana fuskantar idanuwa na na sanya gangan jikin shi yana fuskantar wato na sa ido gare na kura da ido don kada ya bacci ilaha gangan jikinsa yana fuskantar idanuwa na ila an anin qadatil khutuba har huduba ta kare wa wa haqqatil wasaba sai zabura ya tabbata zabura lokacin zabura a gari ya tabbata fa khafaftu ilai sai na yi gaggawa zuwa gare shi wata wasamtuhu alal alintiham jafanai sai na gano shi na gano shi duk da liƙewa idanuwarsa dan ya liƙe ido ya sa wani abu ya liƙe ido sai na gano shi duk da liƙewa idanuwarsa fa idal ma'ashi fa iza al ma'iyati al ma'iyatu man iyaz ibn iyaz ko ibn abbas fa idza al-mahiyyah sai gashi ainihin basira ta al-mahiyyatu ibn abbas irin basira na ibn abbas ne wato sai gashi ina da basira wato basira na mai kyau ne irin basira ibn abbas wa firatati, firatati iyaz sai ga hasashe na irin hasashen iyaz ne shi iyaz mutum ne wanda Allah ya bashi basira in yi hasashe to za ga hasashen ya tabbata sai ga shi hasashe na hasashen irin ah, hasashen iyas ne kenan hasashe na ya dace kamar yadda hasashen iyas yake dacewa wani mutum da shi ba wai ba ibrahim iyas ba ma'arraftu <laughs> rini na idin shamsi lokacin ba a fama a kasai shi sai na gano shafi sai na gano shafiya ta ko fa'arabtuhu hina izin shaksi sai na gano shi sai shaksiya ta ta gano shi sai na gano shi da shaksiya ta a lokacin nan eh? ba a rabtu kai a rabtu ne ba a rabtu sai na mai ta'arifi sai na mishi ta'arifi a lokacin na mai ta'arifin shaksiya ta na ce ni ne wani wa asartu bi ahadi kumsi sai na zaɓe shi na bibita shi da ɗaya daga cikin riguna na wa haftu bihi ila kursi sai na bashi kyauta na yi kyauta zuwa gare shi zuwa ga ainihin biredi na na mai kyautan biredi na fa hasha li arifati wa irfani sai yayi farin ciki ga alkhairi na arifati ai ma'rufi na'am yayi farin ciki ga alkhairin da na mai da kuma irfani yayi farin ciki da kare, gane wanda na yi masa wa labba da'awata rugfani sai ya amsa kiran nan na biredi na da na bashi ya amsa ya karba ya ci wan falaka wa yaji zimamu sai ya tafi alhali hannuna shine linzamin sa wa zilli imamu kuma inuwa na shine jagoran sa wal ajuzu salisatul asafi kuma ita ita tsohuwa na ita ce ta uku ta uku murhu dan murhu ka sana sa dutse dutse da nan asa guda ɗaya. Hmm. ita ce ta uku murhu an gane kenan ni ga nan da ne ko tana tana can bayan mu wanda kace za za dan kaza na dan dan dan abu za ka ga gudi ga gudi da dan ja ɗaya yana baya ita ce ta uku ta uku murhu wani karin magana ne wato ita tana bayan mu kenan kamar yadda ake sa na uku a baya can والرقيب الذي لا يخفى عليه خافي sannan sai kuma raqib wato mai kulawa shi Allah kenan wanda babu wani mai buya da ke buya a gare shi babu wani abu mai buya da ke buya a gare shi فلما استهزت ما هو المقارنة قالت فقالت إن الشيخ من أهل سروج تتشي للي malamin yana daga cikin mutanen saruj wa huwa alladhi washsha ash-shi'r al-mansh wanda ya zana wanda ya kawata wannan wake abin sakawa sai wake ya zama kamar tufafi a yau nake sakawa maqadafat ad-dirham maqadabat al-bash sai wannan tsohuwa ta fuske dirhamin irin fuskewar shahu amara qat muruqa samir rashid sai ta fita irin fitan kibiya mai dacewa wa khalaja qalbi anna aba zaid huwa al-musharu ilayhi sai ya kutsa shi raina cewa lallai abu zai shine wanda ake ishara zuwa gare shi wata ajjada kurbi bi musabihi bi sai bakin ciki na karbi ke rabu karbi na sai bakin ciki na ya huru limusabi bi ainihi yi bi nasirai saboda musibar da ta same shi a idanuwansa wa asartu an ufajiya huwa unajiya sai na zabi an ufajiya huwa unajiya unajiyahu in afka masa in gana da shi li a'juma da firasati domin in gwada in jaraba ainihin iccen hasashe na a gare shi shin hasashe na yayi daidai ko bai daidai ba amma kuntu li asla ilayhi illa bi takhassi riqabil jam ban kasance zan sadu zuwa gare shi ba sai da ainihin ketar wuyan nan na taron jama'a al manhiya anhu fi shar wanda aka yi hani gare shi a cikin shari'a wa iftu an yata'azza bi qaum sai na kyamaci mutane su cutu da ni aw yasriya ilayya law ko kuma ainihin zargi yayi na so zuwa gare ni fa sadaqtu bi makani sai na lizimci inda nake waja'altu shakhsahu qaida ainihi sai sanya wato shaktiyar da gangan jikinsa yana fuskantar idanuwa na mai kage ɗin shi don kare ya kubuce ila an inqalat al khutba har khutba ta kare wa haqqat al wasaba kuma zabar al mana tafiya ya tabbata wa qafaftu ilayhi sai na yi gaggawa zuwa gare shi wa tawassamtuhu al iltiham sai na gano shi sai na gano shi duk da liƙewar idanuwansa da ya yi sai da na gano cewa shi ne fa'iza al-ma'iyyati al-ma'iyyatu bin abbas fa'iza al-ma'iyyati sai gashi ashe basira ta irin basira ibn abbas ne wato na yi daidai na gano shi da kyau wa firasati firasatu iyas kuma hasashe na irin hasashen iyas ne fa'arrabtuhu hina idin shakhsi sai na yi miki tarihi a lokacin na mai tarihi shakhsiyata wa asartuhu bi ahadi khumsi sai na fifita shi da tsaye daga cikin riguna na na bashi wa haftu bihi ila kursi sai na mishi kyauta na yi kyauta a gare shi zuwa ga biredi na fa hasha bi arifati wa irfani sai yayi farin ciki ga ainihin wato alheri na da kuma ainihin gane wato gane gane shi da nayi gane shi da nayi din nan zai farin ciki a gare shi wa da da'watu rufani sai ya amsa da a wata rufani wato kiran nan na biredi na wanfalaka wa yaji zimamu sai ya wuce alhali hannuna shine linzaminsa wa zilli imamu kuma inuwa na shine jagoransa wal ajuzu salisatul asafi ita tsohuwa ita ce ta uku murhu warraki wallazi la yakhfa da kuma rake mai kulawa wanda allazi la yakhfa alayhi khafiya wanda wani mai buya baya buya a gare shi shine Allah inna allaha la yakhfa alayhi shay'un fil ardi wala fis sama ماذا ماذا قلت؟ كأنك تريد أن تسأل عن شيء نعم أو كيف تسأله؟ إيه؟ كسوري نبو؟ آه ما كسوري بني balaga ne yana kasansu ana ana mutum na ana kamanta mutum da a ce wane yayi kama da wane wajen kaza an gane sukan zaɓi wasu mutane kamar yadda aka faɗa a cikin balaga sai tasbihi ya gudana da su sai ya zama to duk wani balarabe in zai karin magana ko wani abu zai zai faɗi wannan ba su ne bane ba yana nufin daidai yake da ibn abbas ba wato yadda ibn abbas ke da basira to shi ma sai basirar shi ta zama bai kaifi irin wannan misali kamar wannan إيه؟ يوغاشي نعم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhu ma ar-rasulillah an karbo daga dan Abbas Allah ya tsara musu yadda daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam fi tabaraka wa ta'ala daga cikin abinda da ya ruwaito daga ubangijin shi wato tabaraka wa ta'ala yace inna Allah kataba al-hasanati wa sayyi'ati lalle Allah ya rubuta kyawawan ayyuka da kuma miyagun ayyuka dai ya rubuta su mabayyana zali. sannan zai yi bayanin wannan cewa kaza mai kyau ne kaza ba shi da kyau faman hamma bi hasanatin falam ya'malha duk wanda ya niyan aikata kyakkyawan aiki amma bai samu ya aikata ba kataba Allah wa indahu hasanatan kamila Allah zai rubuta mai a wajen shi kyakkyawan aiki cikakke yayi nufin aikata aiki ko bai aikata ba Allah zai ba shi kyakkyawan lada cikakke an gano wannan ko wa in hamma biha fa amilaha idan yayi niyan aikata ta sai kuma ya aikata ta kataba Allahu indahu 10 hasanat Allah zai rubuta mai a wajen shi kyawawan lada goma ila 700 bi'fi zuwa ga ninki 700 ila adha'afin kaseera zuwa ga ninkuna masu yawa wa yahamma bi sayyi'atin falan ya'malha to idan yayi niyan aikata mummuna abu ba sai kuma bai aikata ba kataba Allahu indahu hasanatan kamila Allah zai rubuta mai kyakkyawan lada cikakke ko yayi nufin aikata mummuna aiki sai kuma bai aibu yi nufin ya yi zina sai kuma ya janye daga zinan Allah zai rubuta mai kyakkyawan lada cikakki kenan idan mutum ya yi nufin aikata mummuna abu bai yi ba lada ma zai samu an gani to amma kuma sai ga hadisi ya zo hadisin na na ainihin ya gazo jeshin ka'aba fa'iza kanu hatta iza kanu bi bai za a min al-ard safu bi awwalihim wa akhirihim wasu rinjina za su yaƙi ka'aba sai sun kasance a wani sarari na ƙasa sai a hallakar da na farko su na ƙarshen su ila ya rasulullah kaifa yuksafu bi hima wa akhirihim yaya za a yi a shafe na farkon su da ƙarshen su wa fihim aswaqihim wa fihim aswaquhum wa man laysa minhum alhali a cikin su akwai yan kasuwa da wanda ba sa ciki ya ne ce a menene yuksafu bi awwalihim wa akhirihim thumma yub'asuna ala niyyatihim wato za a shafe na farkon da karshen su sa'annan a tashe su akan me wato niyya aka duba nan wajen an gani idan niyyar su ma suna suna goyen bayan abin su ma sun yi niyyar yin wannan rusa ka'aba din sun yi niyya a zuciya ba su samu sun yi ba za a tashe su akan shi kuma a yi musu hukunci da shi anan da me aka yi musu azaba niyya idan niyyar su yana da kyau sun tsira in niyyar ba shi da kyau ba su tsira ba to sun yi nufin aikata mummunan abu ba su aikata ba ba su samu sun yi ba za su samu zunubi an gane a ga wani hadisi ya nuni akan haka ko to me za mu ce akan shi da kuma hadisin da annabi ke magana cewa a izaltakal musulmani bi ba idan musulmai biyu suka gwamza da takubbansu فالقاتل والمقتول في النار قيل يا رسول الله هذا القاتل فما بال المقتول قال إنه كان حريفا على قتل حريفا على قتل صاحبه wato ya rasu lala wannan shi ne mai kisa to me ya laifin wanda aka kashe aji bai kisa ba ya kashe shi ne sai annabi ce lalle ya kasance shi ma kana hariswan ya kasance yana kwaɗayi ne ala qatali sahibi akan kashe ɗan uwansa ya yi niyyar kashe ɗan uwan bai samu ya kashe shi ba ne. sai ya zama shi ma yana ina yana wuta ko an ce falqatilu maqtul fil nar shi mai kisa saboda ya yi mu bashara. shi kuma wanda aka kashe saboda ne niyya can kuma an ce duk wanda ya niyyar aikata mummuna aiki bai aikata ba ya ma samu lada to kisa menene shi mummuna aiki ya yi niyyar kisa bai samu ya yi ba

akwai bambanci tsakanin hannu ne da azumi kamar yadda ka faɗa akwai hannu akwai azumi shi hannu ya yi niyya amma niyya ba ta da ƙarfi niyya ce mai rauni A gane da ya zo kuma sai ya janya abin a cikin zuciyarsa ya janya abin da zama a faɗi ƙarfi a zuciyarsa ba shi ne hannu niyya wanda yake mai rauni ya yi niyya mai rauni sai kuma daga bayan tsoron Allah ya shiga zuciyarsa ya janye an gane sai zan bai aikata ba to kasancewa niyyar mai rauni ce kuma shi bai aikata ba ya janye niyya sai ya samu lada da kokarin da yi ya yi wani kokari sosai wajen ganin cewa wato ya janye niyyar ya cire abin a cikin ran shi kun gani ko ko da abin nan yana da rauni kwarai da gaske to amma shi azumi ya yanke hukunci sai ya yi zina ya riga yanke hukunci yana ta neman inda zai yi zina duk inda ya je sai a ce ayya sun tashi eh tabbas akwai karuwai a nan amma sun sun tashi sai ya ci da yatsa sai ya ƙara zuwa yawo sai da ya gama yawo kakaf duk inda ake zina bai samu ba sai ya koma gida yana cizo yatsa yana bakin ciki yana bacci yana mafarkin abu yana bacci yana mafarkin, yana nadama akan yana kai bakin ciki akan me yasa bai samu wannan abun ba in ka duba har yanzu akwai abun a zuciyar shi kuma bai yi wani kokari na ganin ya yaki abun ya cira abun a zuciyarsa ba kawai abin da ya sanya ya janye daga yin zinan kawai an fakar zuci ya yi bincike da bin samu ba misali to niyyar da yake an fakar mutum ya ce sai na kashe wani yau duk inda ya je nemi wannan wani bai samu ganin shi ba nake Allah ya kai mu gobe wallahi sai na kashe shi to bai samu ganin shi ba misali haka sai mutu kafin ma ya dauki matakin to ya mutu da ainihin niyya azuma ya yanke hukuncin kisan kai yana da zunubi idan mutum ya riga yanke hukunci wallahi sai ya yi zina amma bai samu ya yi zinan ba amma tunanin zina na zuciyar shi yana nana rubuta da ne. amma ya yi niyan abin niyya mai rauni sai kuma ya yi kokari ya yaƙi abin ya kautar da abin a cikin zuciyar shi kokarin da ya yi na kautar da abin a zuciyar shi samu lada an gano wannan wannan shi ne hammu hammu to saka shi hammu babu laifi a gare shi niyya ce mai rauni ولقد حمد به وهم بها laula ان رامي to wasu mutane saboda rashin gano bambanci tsakanin Hamu da azum sai suka yi kokarin yin tawilin a wannan aya ɗin. sun dauka hammu din shine azum wala kar hammar bi sai ce ai ya wato ta yanke hukunci sai ta yi zina da shi wa hamma biha shi ma ya yanke shi kuma sai yanke hukuncin dukan da suka ce wa hamma bi sai yanke hukunci shi ya fuje ta sai suka yi tawilin wannan zarbe haɗin laula an da ba dan ya ga hujjar ubangiji shi ba a ƙa'ida na ɗan adam idan wani abu wanda yake so ya shiga zuciyarsa kamar ya ga wata mace kyakkyawa kyakkyawa sosai wanda ta cika sharaɗin kyau to shi ɗan zai saka mai wani abu a cikin zuciya idan ya saba mai idan mai imani zai ƙoƙari ya kan abu to idan ya sa ya yaƙi abin zai samu lada an gano wannan ko wani kuma zai yanke hukunci lallai yana so lallai ya yanke hukunci in zai samu sai ya yi zina da ita kokarin da kai din nan wajen abin ya fada zuciyarka fadawa mai rauni kuma kai kokari ka yake shi dan ya fita a zuciyarka za ka samu lada haka wannan dan an ce mutum ya yi hammu na saban Allah ya yi hammu na zina ko hammu na kaza ba laifi bane tunda niyya ne mai rauni an gane ba a rubuta wa mutum zunubi akan wannan niyya ɗin mai rauni kuma idan saka dan an ce hambar bihi wa hambar biya a ce shi ya yi ni a zuciyar shi wani abu ya faɗa mai a zuciya a matsayin shi na ɗan adam a matsayin mutum na ɗan adam idan ya ga irin wannan wani abu zai shiga zuciyarsa shi ne hambar bihi mm. to abu ya shiga zuciya sai ya yi ƙoƙari ya ture shi da imanin shi ba zunubi za ka samu lada ne ƙoƙarin ma da kai an gane amma mutumin da ya bude zuciyar har zuciyar ta gamsu tana so ta yi zina to wannan ne wanda ya yi zunubi an gane saka qur'ani ya nuna mana ayyukan zuciya ana rubuta mutum zunubi a kan shi innal ladina menene a innal ladina buna an tashi al ko eh in nan da zina, ladina buna an tashi al-fahisha lil ladina amanu afil ladina amanu lahum azabun alim fi dunya wal akhirah lalle wa'annan da suke so an tashi alfahisha fil ladina amanu alfasha ya yatsu ga wanda suka yi imani kaga so suke yi kawai amma an rubuta musu zunubi aka ce lahum azabun alim suna da azaba mai radadi fi duniya wal akhirah ku gane ai ashe kai a zuciyarka kana so da ma wani Allah ya kama shi da zina ko da ma wani ainihin ya yi kisan kai kawai a kama shi misali to kana son wani mummunan abu ya faru ga mummi tana da zunubi duk da baka aikata ba baka abin na zuciyarka ne an gani ashe aikin zuciya wanda ya kai zuwa ga azumi ana rubuta zunubi a kan shi an gani na'am wa alaikum salam Thank <laughs> you. inda ya tuba shikenan wancan lokacin yayin zunubi da ya riga yanke hukunci da ya tuba kuma azaka ba kame wannan zunubin ne na'am wa in amma biha fa amilaha kataba Allah sayyi'atan wahida idan yayin nufin aikata zunubi sai ya aikata to za a rubuta mai dan zunubi dan guda to zunubi ɗaya za a rubuta mai rawul bukhari wa muslim bi hadhihi eh masha Allah na'am wa alaikum salam eh daban-daban ita kuma daga baya abin ya yi ƙarfi ba ta yaƙi hamu ɗin ba na ta sai ya koma azuma eh, saboda har ta kai mai jamga kaga abin ya zama a aikace kenan ita na ta mai ƙarfi ne Thank you. za a rubuta mai zunubi wannan aikin zuciya ya kai azma mugun abu ne wannan na bismillahir rahmanir rahim bismillahir rahmanir rahim eh. amma idza lam na'lam zalik amma idan ya zama to ba mu san haka ba wala sabila lana ila al-hukm bi kufrihim ba mu da hanya wajen yin hukunci da kafirci ba mu san abin da ke cikin zukatan mutane ba mutumin da bai san zuciyar mutum ba ya za a yi hukunci yake mai ya hankali لأننا نخشى أن نقع في وعيد قوله عليه الصلاة والسلام domin lalle mu muna jin tsoro mu auka cikin kacewa na maganar manzo sallallahu alaihi wa sallam qala rajul li akhihi ya kafira idan mutum ya ce wa dan uwansa ya kai kafiri faqad ba'a biha ahaduhuma to hakika dayan ya dawo da kafircin bangare ku in ka ce ma dan uwanka ya kai kafiri to lalle dayan ya dawo da kafircin in ma shi wanda kaga ya kafiri ya kafirta in ba haka ba sai kafirci ya koma zuwa gare ka kai da kai magana wal ahadithul waridatu fi hadha al ma'ana kathiratun jidda hadisan da suka zo kan wannan ma'ana suna da yawa kwarai da gaske nazkuru bi hadhihi al munasabati bi qissati za mu ambata a cikin wannan munasaba za mu ambaci kistan wannan sahabi allazi qatala ahadal mushrik wanda ya yaki ɗaya daga cikin mushrikai walamma mara al mushriku annahu sara ta darbati sayf al muslim sahabi a lokacin da mushrikin yaga cewa ya kasance ya zama to karkashin tsarin takobin wannan musulmi sahabi da kafirin yaga cewa lalle ga musulmin ya daga takobi zai sare shi ya tabbatar mutuwa zai yi qala ashhadu an la ilaha illa allah sai ce ashhadu an la ilaha illa allah wa anna muhammadar rasulullah shi kafirin ba a gane ku fama بال biha الصحابي sahabi بالها الصحابي ha as-sahabi ko bala biha ne fama bala sai sahabi bai damu da wannan kalmar shahada shi ba sai ya kashe shi kawai yace wannan kalmar shahada yayi ne kawai saboda ya kwaci kanshi daga mutuwa amma ba wai ya musulunta bane hakikatan sai sahabin ya kashe shi falamma balaga khabaruhu annabiyyi sallallahu alaihi wa alihi a lokacin da labarin shi ya kai wajen manzo sallallahu alaihi wa sallam an kara alaihi zalika ashadda al-inkar sai annabi ya yi inkari mafi tsananin inkari cewa me yasa kai haka yaya zaka aikata da la ilaha illallah ta zo gobe kiyama yace ya rasulullahi na tuba yace kai shirin fuskantar la ilaha illallah gobe kiyama in ta zo gare ka ta'tazara as-sahabi bi annahu ma qalaha illa khawfan min al-qatl sai sahabi ya yi aiki da lawazin cewa wato sai sahabi ya kawo uzuri cewa wato shi ba Allah nan bai faɗe ta ba sai dan tsoron kisa wai tsoron kisa ya sa ya yi kalmar shahada in ji shi sahabin wa kana jawabuhu sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai kasance jawabinsa jawabin manzo sallallahu alaihi wa sallam halla shaqarta ala qalbi me yasa baka tsage tsaga zuka zuciyar shi ba ai da ka tsaga zuciyar shi ka duba ka gani ka tabbatar da shin ya faɗa ne da kyakkyawan niyya ko ba da kyakkyawan niyya ba misali kenan a nan wajen kalmar shahadar da yi kawai ka ɗauka ya musulunta in daga baya wani abu ya biyo baya sai ka yi aiki da shi kada ka zo ka yi aiki da lawasin cewa ya musulunta ne ni ina ganin ya musulunta ne saboda tsoron takobi an gane ko idan al-kufr al-i'tiqadi laysa lahu alaqatun bil amal to lalle kufr al-i'tiqadi ba shi da alaka da aiki lahuwa alaqatun bilƙal yana da alaƙa ne da zuciya kar ka ɗauka kawai dan mutum ya yi hukunci da gairar ma anzalallah ka ce da a ce da a ce ya ɗauka hukuncin Allah shi ne dole hukuncin da ba na Allah bai halarta ba da ba zai yi ba yi haka kuskure ne an gane wasu malamai suna aiki da wannan lawazin kamar sani ga. mutum yana saban Allah an mai wa'azi an mai wa'azi sai gidenawa daga baya sai ce wallahi tallahi ba zan bari ba ka zai da damuna da wa'azi sai ce tun da kaga ya faɗi haka to lallai yana ganin sabon Allah ta mai daɗi har ya halaka ta ya yarda. rita na maza gane wannan to ba a yin haka ce wallahi tun da na mai wa'azi na mai wa'azi na kawo mai ayan qur'ani ai mumini ya kamata in yi ayan qur'ani ya ce wajilat qulubuhum sunna ko to na mai wa'azi zuci tsoron Allah bai ma shige shi ba cewa ma yayin kyale shi to wallahi tallahi ina ganin wannan bawon kafiri ne kawai to ba a yin haka to ina ganin wasu malamai sun fara cikin wannan kuskuren a wajen hukunci da gairi ma'an zalala cewa wai idan mutum ya ɗauki alƙalaminsa sai ya rubuta tsarin mulki wanda ba na Allah ba sannan kuma ya sanya mabiyansa suna bi wannan alama ne cewa ya yarda da wannan tsarin kuma alama ne cewa ya yi ridda to duk wannan ba a yin haka ku tambaye shi me yasa ka rubuta wannan abu an gani sai gaya ma na rubuta wannan abin ne saboda san rai kawai na san tsarin Allah wajibi ne na san kuma tsarin Allah in mutum bai yi ba gobe kiyama Allah zai kama shi da sauransu to wannan mutumin fasiki ne bai yarda ba an gano wannan ko shi ne abin da albani ke kokarin tabbatarwa kamar yana raddi ga masu ra'ayin masu fassara wa mutum abin da ke zuciyar shi don wannan kana fassara abin da ke zuciya ne wane ne ya gaya ma cewa ya yarda da abin kace abin da yasa na ce ya yarda me yasa ya rubuta tun da ya ɗauki alƙalami ya rubuta to lallai ya yarda da abin ne to wannan ba kuskuren da ya fi shi yanzu duk mutanen da suke rubuta littafi na ainihin tatsuniya da wasu littafai na batsa sun yarda ba na da kyau kenan akwai masu rubuta littafai na batsa da sauransu kuma musulmi ne kaga ya rubuta labari da batsa yana masu yarwa. tunda haka ga ya rubuta kuma ya siyar to lalle ya yarda batsa na da kyau kenan saboda haka duk wanda ya rubuta littafin nan ya yi ridda ka mishi adalci a'a wani na iya rubuta littafin batsa kuma ya ringa siyarwa kuma ya san batsa ba kyau kawai saboda tsabar san rai A ah, mutumin da ya gina gida sai ba karuwai ya zama gidan shi bai ba kowa sai karuwai ya nuna wato yana kyaman aure aure bai da kyau karuwanci ne halal saboda wannan mutumin arne ne kafiri ne sosai zindiki ne shi yaya yana da faɗi to wato sun gina wannan lawazin ba san haɗa shi ba shi sa albani ke kokari ya musu raddi cewa dan kaga mutum yayi hukunci bi gairi ma anzalallah ko kuma ya rubuta ba lalle bane fata yayi da shi wani yana rubutawa saboda dalili akwai dalilai da yawa da suke sanyawa ake rubutawa din an gane ko kamar dan Najeriya wallahi neman kuɗi kawai zai sa ya rubuta a ce wani ka tsara mana tsarin birki kawai irin na irin wanda ba da musulunci yake to shi kenan zan yi nawa za a bani wallahi yanzu zai samu kuɗi ɗan Najeriya wallahi zai yi an gano wannan kuma a zuciyar zai ce bari rubuta ma bari rubuta musu tabbatar da kafircin eh? akwai tafsir banda sujada sujada ga gunki in ya yi siffar qur'ani ya shafa kashi da shi wani kashi shi shi, za a yi hukunci da ridda an wannan ku shiwa a ya ce ga yanzu ne ya da abin da ke da rubuta na kwarai da gaske ce bai ma rubuta ai wannan tsarin ba wani abu adalci ne ba kuma ya ciki in jahiri ne a wayar da shi ba jahiri ba ne ya zo kawai wani kafiri ne ba wani maganan sauci ya yi rida wani hannu la nastadi wa anna alama ma fi kalbin fasik wal fajiri mu ba mu da iko mu san abin da ke cikin zuciyar fasik ko fajiri da zuciyar barawo ila barawo da yake saka amce ya halaka saka ne da mazinaci da mai cin riba zuwa ƙarshe illa idan abbara amma fi ne sai dai idan kafirin ya fassara mana abin da ke cikin zuciyarsa ya fassara da da harshen sa amma amali amma amaluhu amalu na'am amma aikin sa na'am fayan fayulbi annahu khalafa shar aikin sa kawai zai nuna mana ne aikin sa yumbi zai nuna mana ne cewa annahu khalafa shar'a mukhalafatan amaliya cewa ya saba ma shari'a sabawa na aiki ba sabawa na zuciya ba shi zuciya wani abu ne sai an tambaye shi ya mana bayani masha Allah Allah hmm. shi ke ga wannan da yanzu ya wannan shi ne shi ne ba ba da shi ba a ga wani zai ba yi wani ba ko wani wani Allah أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك